shekara ta da goma 2013 miladi gashi Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na bulughul maram na shekun malami alhafizu ibn hajarin al-asqalani idan ba a manta ba dai muna cikin kitabu an-nikahi kitabun nikahi shine kitabi na takwas a kitabu kitabu kitabu da a cikin bulughul maram shine na bakwai idan muka diba shine na takwas idan muka diba muna cikin babi na hudu a cikin wannan kitabi babul walima mun karanci hadisai gwargwado ta sama biyar ko shida cikin wannan hadisi da muka tsaya kan shi na karshe shine hadisin abdullahi bin mas'udin wanda yake cewa طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة wanda muka ambata hadisi ne da'ifi kwarai da gaske dukkan hanyoyinsa kuma rauni duku wanda yake layan dabiru dukun da za a iya tattara hanyoyin ƙarshe a ce mai hasanun ko sahihun da ghairihi saboda illa tana komawa ba ga dabto ba tana komawa ga adala sannan kuma wannan hadisi na'am wannan hadisi shine Imam Bukhari ya yi ishara gare a cikin sayyidina shi isharar cewa bai inganta ba na inda yake cewa babe game da wanda ya ga ana walima bayan kwana bakwai ga wanda kuma ba a ƙayyade cewa yini guda ko yini biyu ba imam bukhari ya kore wannan ala halin dai ba a ƙayyade ba saboda Allah ba ka dama ana iya yi sai dai kurkusa ya fi na biyu kuma ba mustahabi na ba takararul walimati kai jiya kuma kai yau ba mustahabi na ba guda ta isa hadisin za mu tashi kai ne hadisin safiyatu binti shaiba safiyatu binti shaiba din nan tabi'iya ce ba sahaba ba sahabiya bace saboda haka hadisi ne mursal amma mursalun sahihu wannan mursal ingantacce na musamman Imam Bukhari da kai ne ya da shi kuma a wannan siga kuma dukkanin sai katu kama Abdurrahman ibn Mahdi da Waki'u da Firyadi da ibnu Abi da duk haka suka rawaito shi daga Safiyatu bintu Shaiba tace manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kaza saboda haka hadisi na da ingantacce mai hasu sanadi kuma malaman hadisi sun inganta shi wannan hadisi da mai bi mai karantar da mu suke yi akalla ga walima duk abin da ya saukaka shaidin mun karanta hadisin Abdullahi a hadisin Abdurrahman bin Aufi inda mun sanna suka ce mai aulin walau bi shatin kaka ce dole sai a yanke bisa eh tunda annabi ya ce masa aulin walau bi shatin dole sai a yanke karamar bisa shatin a'a da komai ya saukaka Musallah sallan ya ce ma Abdurrahman bin Aufi aulin walau bi shatin anas a wani hadisi ya bamu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke ma zainab bintu jahashin lokacin da aure ta ya yanke mata shatun aka ci aka ci nama har an ka gaji an ka bari a shi kaga ana yi da shatu to sannan amma ga wani hadisi na wanda zai karanta mana ba dole sai an sa wannan ba ko ni saukaka wa an safiyata binti shaybata qala qalat awlama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ba'd nisa'ihi mun sallah ya yi walima ga ɗaya daga cikin matansa da ya aura bi muddaini min sha'ir da masa masa da an ka toya mudu biyu na sha'ir mudu biyu abin bai ma da yawa bai da yawa kuma babu wani abin gagarumi ciki na nama na biyu daini ba mai bai ko kai sa'on ba ba kula bai ko sa'on ba sun arba'atu amdadin mudu hudu suka sa'i guda to mu daini da shi aka dan mummuka aka dan ya hagayyaci mutane aka dan sa baki kowa wace an da ya walima saboda haka ma ta yarsa kakka aza maka kanka wani jirani akhrajahu al-bukhari mun fahimci wannan kai in ta kakare takkai takkai ko ko ko wata kai takkai ba ta dawwa'an ana iya contribution a wa wani walima gwargwadon hali shi ma ba dole sai an kai inda aka kai ba gwargwadon ma ta yassara kila an fahimta in ya san kila shi bai da ko ko wani mai kama da haka ga hadisin Anas ibn Malik أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمة إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنصاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن wannan hadisi hadisin safiya ne hadisin anas na labarin safiya in mun tuna can farko manzo sallallahu alaihi babu sadaki manzo sallallahu ya ɗewe ta safiya kuma yasa iya wucin ta shine sadakin a tafiya a yakin khaybara to ita ta an dawo bayan an ɗaura musu aure ko ko bayan ya aure ta a matsayin matarsa an taso daga haibara kar ku manta bayan an gama yakin haibar ne aka raba ganima ta kwada cikin kason manzo sallallahu alaihi wasallam ta tafi aure ta ana yin haka sai an ka taso daga haibara ana tafi bisa hanya aka ka wani wuri sai aka ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam aka tsaye da mutane a tsaya nan saboda ni saboda ya kammala ko ya ba safiyatu haƙƙinta za mu kai ga ka'ida ko ko za mu kai ga maganar wannan na cewa in ka auri bazaura za ka kwana uku ɗakin ta ko kamun sauran mata in ka auri budurwa za ka kwana bakwai ɗakin ta ko kamun ka ta yi ɗaki na gaba to kwanan nan uku na bazaura su na tsewa safiya sai aka tsaya tsakanin wani wuri an baro haibara ba a kawo madina ba to a nan wani sai ya kulla walima a walima da aka sauka manzo sallallahu alaihi wasallam ce masa ta yi. akwai wani abu mai dan wani abu na guzuri ya taimako mun da shi don kakkumanta yaki an ka taso wani sallah san bai da komai na abinci da sauransu sai suka ce eh ya rasulullahi in ji anas ka mu labarin a ɗayan ruwayin hadisin yace daga mai dan tahi guda na dabino sai mai dan wata ajiya cikin irin karamin wani abu ya dan kulle dan mai dine da in an ka samu abincin mai ɗaya na mai ko da koyi in an samu abinci ya samu abin lafatawa ko ehe sannan sai dan wani mai dan daskararren wani abu dan daskararren akile ciku shine nonon da aka damawa a tafasa a talga shi sai yayi kitikiti yayi kauri a zube shi ga tire ya bushe to shine aka yayyankawa a sa cikin leda kana ci ne haka kamar a ah, ya aka ce ma bigga nan wanda aka wanda aka gabuci fifela hmm? ko dibila aka ce mata ko da aka yi da nakiya ko yau ana cinta kamar nakiya to duk waɗannan shi dai gare su suka ce eh sai mun sallah sai ce ku kawo an haka mu kawo an haka mu kawo. ana kawo mun sallah sai ce to a shi ne da agale ni agale mai musu agale ni Yau sai aka shi da agale ni tari tari a jaye can ayi a jaye sai a shi da agale ni guda can a jaye a shi da can a jaye shi da mun sallah sallan yasa aka kawo da dino a zuba wuri guda wancan ya kawo ciku a zuba wuri guda wancan kawo mai a zuba wuri guda aka harwuce aka wuce, aka ɗiba aka kama zubawa tari tari tari tari sai aka ce a ci hatta da ruwan sha na sarka babu Allah da iko ne an yi ruwan dare kama wannan gari ya waye sai ana ka ba labari yace sai mun ka kama ci aka ce na kun ka samu ruwa ya ce mun bukaci annabi sallallahu alaihi na ruwa sai ce ga ruwa nan ga jebuna ga tafkuna sai gebe ga kana kusa da dan wani dan gando ya dan tara ruwa ka buge haka ka buge sai ka to ka sha haka amma dai dole sai an yi walima shi yasa sun ka ce walima wajiba ce in har wurin yaki har bisa tahiya har an ka je dan doda ma an ka dan tunka an ka walwale an ka je yita kowa da baki shi yasa ibn hazm ya tahe kan cewa duk wanda bai walima ba irtakaba kabirata sai ibn hazm da yake ko ba haka ba fakka ba yana yi to kuma ina ganin ai magana sai ba ta da gila wani gyara in ba an ba <laughs> yawa to ala kulli hali wannan shi ya karshen hadisi imam ah, muhammad nasiruddin albani da wannan hadisi ya kawo cikin adabu zifafi fisnatul mutahara na cewa idan an ka samu cikin al'umma wani wanda ya yi aure tun da wajiba ta sai an yi bai da ƙarfin walima musulmi su yi mai wajibi ne akan nauyin musulmi ma dama ɗauki fatawar cewa wajiba ce to kenan ba ta faɗuwa ko ba haka ba ba ta faɗuwa don rashi sai dai a yi tatuwar an ka samu a ɗoɗa mun haka nan a ji haka nan ga hadisi wa ana qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam baina khaybar wal madinati thalatha layal ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi ya tsaya wani wuri tsakanin ya bar khaybara bai iso madina ba ya tsaya wurin nan kwana uku ni ka faruwa dan me ya tsaya yubna alaihi fi safiya a jira shi shi kwanakin da aka wa mata in aure ta to shi kwanaki ga safiya yubna alaihi bi an gane ba shi shiga ɗakin safiya tsawon kwana uku din nan kalimar larabci ana cewa bana lahu ana cewa bana bihi ana cewa bana alaihi yubna alaihi bi safiya kila gane to duk an ka ce bana ala biyu ko ba haka ba shine ma'anar ta ba ka kara ka raga ya shiga inda ba ta yi an kai shi ya yi kwanan aure ɗaya ko biyu ko uku kila fahimta shi abbinaru sai a ce in bana biha sai a ce in bana alaiha in bana biha in ya faru da ita in bana alaiha in sun shiga ɗaki kuma dole sai an faru ba an fahimci wannan to an tsaya kwana uku mun sallah sallam ya dan ƙauyanta da safiya tsawon kwana uku to da an kare kwanakin fada autu in ji ana shi kawo labari ya ce fada autul musulmi na ila walimati sai zan da an kai wannan ni kira musulmi sauran jama'a da aka ɗegiya tare da su in sai kowane in kiro shi maha cikin sojojin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tauza a walima a tau a tau sannan an kada walima shi na fahimta wanda ma mazun sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi waɗanda a fahimta da annabi sallallahu alaihi wasallam da an ka kama hadawa sai manzon sai da an ka hada waɗanda suka taimaka sun ka taimaka sai mun sallah sai ce anas yace yace kiramin jama'a wannan na daga cikin kadiyar da aka tassuwa cikin mi cikin walima kiramin jama'a wa aka ce kira ya kira Abubakar ko Umar ko Usman ba ayyana ba ba yace kiramin jama'a sai shi ku anan da ya ta yadda mura ke sai ce annabi na kiran ka ko ta annabi ka kira ko ba haka ba da na suka hidda take hul. cewa idan an ka aiki mutane yanzu misali wani ya so ya ce nan masallacin to Allah ga mutanen masallacin can da haka karatun bulugu da rumrani ka gayyato min su ga walima ta in ya zo ya zai ce ana gayyata ku zuwa walima in ya ce haka wa zai zo wa abai zuwa kowa zai zo ko suka ce to duk wanda wannan da mataccin mai zai zo ko ba haka ba duk da ciya manzo Allah ba ciya kira min wani da wani da bai ayyana ba shi a yi karamin jama'a to duk wanda ya yi sa'a da anas to an gayyace in dai anas ya gane ka faɗa ma to an gayyace ka ko ana bai gayyace ka ba in ko anas bai ganka ba to ba gayyace ka ba sai anas da biyar gane ka sai ce a jibe rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karba mu annabi karba kira annabi baka san mika faruwa ba haka tatta sai an kace wani mata. to haka fa ma kana min hamin khubzin wala lahamin babu kayan toye toye shi a khubz sannan wala hayan babu nama ba a toya komai ba a yi nama ba kai wa ma kana fiha ba abin da ya faru a wannan illa an amar annabi ya ba da umarni bil an tsa'i a shin hida a gane an tsa'i jam'in nitsaya an nitsi'u nunun da ba'un da ainun an nitsi'u shine jemammen fata ba a gane ba kenan jemammen fata jam'i al an tsa'u an ka ba da umarni a gane mai fa busi an ka shin hida su fa ulqiya alaiha tamru wal aqiq was samanu aka kama kada da biro mai da biro ya kada mai aqiq ciku ya kada mai samno mai ya kada an ka har wuce aka kama ci aka kama shan ruwan da kwanta bayan ruwa muttafaqun alaihi wal lafzul bukhari a shi kaga ba dole sai an salama ba ba dole sai ai wasu toye toye ba kullu ma tayassara shikenan ya zama walima an in ka dauki haka nan ka huta da kanka wal lafzul bukhari mun ce karɓa walima wajiba ce an gayyace ga ko to yana iwa sai a samu clash na gayyata ɗaya rana a gayyace ka wuri biyu ko wuri uku ko ba haka ba da Allah wani muna gayyata ka walima wani wannan ya so shi ma da Allah wani muna gayyata ka walima ta kuma rana guda to in dai zan ba lokaci guda ba kuma kana ai halarta babu wani uzuri makabulin shafi duk kana zuwa misali wannan da safe, wannan da rana ko wannan da sa wannan da daddare amma abinda muka so mu ce sai aka samu clashes duk kowa gayyace ka yace karhe hudu bayan la'asar ko ba haka ba ko ko yace karhe takwas da rabi da isha'i kuma daidai ko ba haka ba sannan kuma sakon in ma ya ji ya toma lokaci guda ko ko an rasa wanda ya rigaya ya zai a rasa wanda ya rigaya baka nan an ka kama takardar gayyata gida an ka aje ma ko da ka zo masu ka tabbaka invitation biyu don na gayyata na kaddiba kaga duk gayyata ka aka yi walima da kare takwas da rabi ba isha'i ka tambaye ta fara zuwa ta ce ita ba ta sani bane an dai ba ta ta'aji kawai ko ba haka ba ka ce na an samu clash dun mu warware duk in an san wanda ya fara zuwa akwai abin da za a cewa to amma mu diba wa rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba dole sai ka so suna ne ba fa sahabatu kulluhum udulun eh kala idan sama'a iyani idan masu gayyata biyu sun ka haɗu lokaci guda kuma lokacin da sun kai gaice ka guda lokacin za'abin guda to fa ajib aqrahu aqrabahu ma baba wanda ki ka makwacin da an makwacin ka wanda ya kusa ga gidanka to karba mai ko ba haka ba wannan sai a ji haqqul jiwari ko haƙƙin makwasaka ko to sai a karba wanda ya kusa amma fa in sabaka ahaduhuma in ɗayan su ya riga kaddara maki kila makwacin naka da fa'iz zo wancan ya riga na nesa fa a tibin lalisa baka karba mu wanda ya gabata wanda ya riga ko da ba ne makwatanci ba amma sai dai kash hadisin mai yana da rauni ko ba haka ba ba ta dunka a shahar a asabir ka ce ba a faɗi suna ba in sanadi ne yana da rauni ciki abu khalid dalani a cikin hadisin abu khalid dalani da'ifun mudallisu mudallisi ya ta dalisi to ya zo da an sannan in kuma koda wa in salim min tadalisi wa huwa bi nafsihi da'ifun kila an fahimta saboda haka hadisin da'ifi na ko da hadisin da'ifi na ba mu samu waraka ba kuma alhamdulillah da zan da'ifi kila an fahimta zai yawa idan wani abu ya zan shesa shari'a na kiyar ta tattace ko ba haka ba duk abin da ka kawo matsala sai ta kore shi da hadisin ga ya zai ingantacce an wajarta aiki da shi ko ba haka ba da sai an samu matsala musamman ga ka wanda a kusa da kai ko ba haka ba ka to wanda kuka komi tare sai ka ce ni alaga ta malam wallahi dazu wani ya aiko min ko da an ka faɗa min naka ban san da naka ba wani ya riga ko ba haka ba hakki ne kwatanta wani nan da kai ne ko ba haka ba ta kila yanayin zaman duniya ko ko yanayin alaka ce da kai ko ba haka ba nan da kila sai ne ba ɓaci ko to kaga hadisi da'ifi to tunda hadisi da'ifi babu aiki babu cin aiki da shi sai kai mai isheka. kila an fahimta kai mai isheka. shi yasa duka gaba dai an yi ittifaqi kan cewa hadisi da'ifi na babu wajabcin haka saboda haka tambaya idan an ka samu haka gare ka ya za ka yi ko ba haka ba wasu sun ce sai ka je aslahu abin da ya zama maslaha wasu ka ce ka bi a karamu ko da shi ya zo daga baya wasu ka ce ka bi a subaku ko da shi ne wanda bai da daraja wasu duk sun bi matakai da yawa kila an fahimta saboda haka amma kila la Allah in kuna iya eh an yadda kila aslahu zai kila an fahimce ni aslahu zai saboda saboda yana yiwa kila a ce wannan wani alaƙa kada ita kukkun da ita ko ba haka ba kud da kud Allah ma yake hanya ku guda aqida ku guda komi na ku guda karatu ku guda manufar ku guda komi iri guda ko ba haka ba amma wancan karshe kaye wa karoma garo garo yana ko ba haka ba kuma a ce shi yadda ba ya riga saboda in dai ba wani abu ba babu abin da ka sa ka aji wannan ka zo wancan ko ba haka ba eh eh shi yasa suka ci abin asa abi aslahu kila mu kiyaye sosai hadisi na da rauni abu na gaba to yanzu mun kare abin da ya danganci walima a takaice walima ta kunshi babban abin da a cikin walima al'asal wa shuru ko sha walima ba wa'azi da baya sa shi an kai an kaɗan dan surkala ciki hakikatan bai cikin tsari na walima duk waɗanda suka kokarin su hada tashi ko ku sai ana yi ba illa ban ce kure na ba amma da suna yi suna suna buɗa cikin nan sai su buɗe wani babi akan wani babi sai ta ce to ga in mutum musulmi sun kadu ai ba illa ta ba su wadakar da wasu ko ba haka ba eh eh ai don a ce musulmi ya faru kan ga wani aikin alkhairi ba ka kwadatarwa kan aiki kan ga wani aikin sharri ba ka hanawa to ni an wa'azin ba wanga ba eh wannan sai a ce an samu dama ta wa'azi da sauransu amma asali asali a ci a sha awaki shi asali kuma in muka diba duk wani mumin mun sallah sallan duka haka suka tahowa hatta da annabi kai ne wa huwa sayyidur rusuli ko ba haka ba wa imamul wa'azi in inda wa'azi na ko ko bai wa'azi ba ran nan da an ka to an ka ci bai ce musu kusa ku jiya ba qala Allah qala kaza ko ba haka ba an ka ce an ka wace kuwa ce da sha'ani ne wannan ya ka kula da haka shine an maslaha duk abin da kika gani maslaha ce ko ba haka ba to yana zama maslaha ta baya baya bisa ga maslaha Annabi sallallahu alaihi wasallam kila fahimta duk abin da gani maslaha ko ba haka ba in dai bai dace da sunna ba ko ko akwai abin da sunna ta yi tanadi to biya ce aslahu ina ba ta mu gane biya ce aslahu duk da ba wai an ce haramun ko kaba'ira ko yan bid'a ko fiski ba amma dai ala kulli halin abi sunna mun sallah sallan kai da kafa aula wa ahsan ko ba haka ba duk abin da an kai a ci a waki hasali ma dai ma ai babu abin da ya kai rashin abin bai zan ya zan wani abu gore ko ba ta bature ko ba haka ba a taru ana nishadi mutum ya kama yan azaba ko haka ba sai iya rashin munasaba ne ko har dai irin waɗanga da safi wajen wa'azi ko ba haka ba to ana taro ana nishadi ana jin daɗi ko ba haka ba sai kawai ya tashi ya ce musibar yanzu tsada kayayyaki halli halli kashe kashe to kai amarya ina kai na a mutum kashe kashe ba ka bukatar wannan ko ba haka ba ka ga iya karshen munasaba an samu an samu rashin munasaba ko ba haka ba kai ko jihadi wata da an ka ce ka kakka zo ba ko ba haka wanda ka ta sama da hankali muna da hadisi ai ko wanda ya aure kai ya tafi ma a sabon amarya an samu a zaman ka don za a samu matsala sai kamata ta dama da hankali ba ko ba haka ba sau ko ka ce ayatul jannati ayon azaba ayon aljanna ayon rahama ga mai amarya akwai arhamu ne amarya ko akwai wanda ya zama arhamu fiye da amarya kaga ba bukata kenan saboda haka a sai ita ta fahimta bai kamata a kawo wani abu duk abin da ya tsari ba ko ba haka ba a lokacin nan bai kamata a kawo ma wani abu ba shi yasa shari'a tana da kyakkyawan ma'auni a lokacin farin ciki a yi farin ciki a lokacin bakin ciki a yi bakin ciki kira an fahimta shi yasa a lokacin mutuwa an ka hana duk wasu abubuwa da ka kawo sharhola da sauran amince da hanya ko ba haka ba an ka ce in ka tafi ka taimaka makabarta fa inna tudhakkirukum akhira, ko ba haka ba shi ya ka a samu sannan kuma in kai aure to wannan sai an ka ta dan yi kiɗi duk ko ko ba haka ba a dan rera yan wakoki a ci abinci a sha a ci a sha a tashi aka ce ko amma na kware na halal ko haka ba eh saboda kaga bukatu cewa a ma an tashi hankali a kawo ma wasariq wasariqatu a kawo ma azzalatu wazzani a san mata da hankali a ce arba'u basna wa thulatha wa ba. ka san ruba da sun haka ka aure kana an yi aure an daura aure da kai ma ita sai a jama'a ya fanki kuma ɗaba da kun minan nisa'i matna wasu lasa wa ruba ba Allah budura ba baka ta mata rai ba amarya duk inda ka kiranta ya baci ko ba haka ba eh, ka ga ka baci rai ce ya ka an dawo ma ka koma sai ka roƙi gafara ko ba haka ba sai ka ce wallahi baka ce ba ba da ka an kai wa? ko na an ka wannan wa'azi ko jiya ba ko ba haka ba shi yasa mu kula duk mun ka ba mun ka dauki shari'a muka yi mata mahanga mai kyau ta aza kumi fi miswati wa khairal hadai hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam kina fahimta wannan yau amma duk wani abin shi za kawa an haɗu an yi ne abin ka da ban mamaki abin ka da sai a kwan wa'azi a yi da wa'azi ko ba haka ba bai wayar ba bayan sallar subahi kila yayi karatun sahi bayan azhar ya juma'a ta yayi huduba kila mai firi huduba ya firi huduba ko haka ba an kare sallah ya sake tarjidi an ce daurin aure an ce daurin aure kuma sai ya wa'azi ko ba haka ba eh kuma ai an kare wa'azi daurin aure sannan da daddare an ce walima kare takwas da raji sai yayi wa'azi ya ce ya ce wanda bai ce ba duniyar Allah eh kaga babu munasaba hakikanin gaskiya wannan shine aslul walimati kila an fahimta saboda ma'amman kadiba ta asalin samuwarta ta samu daga wawon da lamun da mimu wawon lamun mimu a ce walmu ko ba haka ba walmu a taru a taɗe a ci a sha'awa ce shi an walmu a lurata in balarabe ya ce ma alwalmu an taru an ci an sha an daga nan sai ya ce mata alwalimat kila fahimta saboda haka babu kasa yin wani abu Allah samu gani wallahu lil bukhari ضعيف واسم رواه ابو داود واسناده ضعيف ko ya wata to abin da kasan in ce kawon ga magana to tunda mun ce walima habbabtun abin ta kunsa shi da sha ko sai ma da yaure himuna da adabul akali wa shuru sannan da hadisin ga har zuwa karshen babi adabul akali wa shuru baka jin adabul wa'azi ba ciki ko ba haka ba baka jin wata ada zai jawo ma ku saurara inda an ka wajen cin abinci ga wadai kamata وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا آكل متكئا annabi sallah ya ce ni ba ni ci jinkire saboda haka in ka ci duk zaman da za ka yi da ya saba ma daidai daidaitaccen zama kakkaci hakan kakkaci jinkire in jinkire an hana ci to ina ga kwance ko ba haka ba saboda haka ba a ci kwance ba a ci jinkire ko ba haka ba yanzu an kashe ci ci ci an kashe ci jinkiri ko dada bale kwanci ko a kula shi kwanci min babil aula ko ba haka ba to da ci da sha man akbaru Al'akan da zaka Allah wa khairan yawa haka da duk da baka tambaye ba ta wangane bangare yake eh shi a shi a shi a akbaru ko to sai hadisi yazo yace ba a sha tsaye ko bai ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a shan ruwa tsaye a hadisin muslim ya ce ma in ma hakka sha to ka amaye su sai da ka gama sha ka tuna tsaye kake sa hannunka cikin makogoro tabo ta amaye su don ba a sha tsaye kuma bai ta gaskiya ba a shan ruwa tsaye to in ya zan ruwa ba a shan tsaye kuma alhali ci ya yi shi girma to shi ci ba kun fahimce ni da haka sai malamai sun kace mun samu hadisai biyu hadisi na farko ya hana a cikin shire to kwance min babil aula hadisi na biyu ya hana a sha ruwa tsaye kila an fahimta to kenan kuma ci ya hi wuro ya hisha to ashe ci ci ba a yi ne tsaye musamman ko kun gane ba a ci tsaye tunda ma sha ya hana tsaye to in kuma ba a ci tsaye to shi ko ruwa ba a sha ne kwance da gincire tunda an hana a ci gincire da shayi akan haka kenan ba a ci tsaye ba a sha tsaye ba a ci gincire ba a sha gincire famin babil aula ba a sha kwance ba a ci kwance kenan ni sai zaune haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace ana la akulu muttaki'a kila fahimta saboda haka duk wanda aka sharholiya ba ka tashi ka zargi loma ka miki sai kana ci kana tafiya ko ba haka ba kai irin wasu loma da aka cewa ya taba tuni baba ya tashi ko eh eh kake haka nan dole ka tsaya ka ci ce kuma hankali kwance walima ba ya so so walima ba bari in wani ba ko ba haka ba kawai akal in ka samu ma guda shikenan kai bukata kila mun fahimci wannan a wajen ci kuma gashi wa an umar wa an umar ibn abi salama radiyallahu anhu umar ibn abi salama din ga mun san abu salama mun san ummu salama da abu salama ya rasu ai mun san sallata abu ummu salama ko sai ta tome da yara daga cikin yaran akwai Umar ibn Abi Salama wannan fantana sannan akwai Zainab binta Abi Salama yadda ta ko ɗan ƙananan yara kuma sun ba mu hadisai da yawa suna cikin ƙananan sahabbai agolan manzon Allah na shi Umar mun san agola ai tunda manzon Allah ya aure Abu Ummu Salama kuma ta zo da Umar din da Zainab waɗanda agolayen manzon Allah na to shi ka ba mu labari wata rana yana karamin yaro ba bai kai shekara goma ba yana cin abinci annabi yana kallo nai sai ya gani sai ya yana ciwo da bai dace ba sai mun sallah sai ya ce ya bashi wanga umarni to yau shi ka ba mu labari ya ce kala kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gula kai yaro sammillah ka ce bismillah ka ambaci Allah sammillah ka ambaci Allah to inda aka cewa sammillah bismillah ya iyaka kila fahimta in ba kusan wuri guda ba ga karatun Qur'ani ga karatun Qur'ani kan sai ka kammala to haka ka zo bismillahir rahmanir rahim ko ba haka ba amma duk inda ba nan ba ko shi ma kaka ce ga sallah ai duk karatun Qur'ani tunda ko ga sallah wajen karatun aka ta bismillah ko to in dai ba nan ba duk inda aka cewa ce bismillah to bismillah ka tsaya wajen cin abinci bismillah wajen kwanciya bismillah wajen addu'a bismillah wajen kaza bismillah kila fahimta bismillah aka cewa yace ka ce bismillah to adabul akali ko wajen walima an ka zo kakka ce bismillah na biyu wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama ka duniyan ce dauko ka cokali fok ko ba haka ba eh eh ka kama ci da hannu hagu ko ko ko koyin ti da biredi ko ka ci za ka sha wannan yahudanci na ko kuma a ce shaidaniyanci na don annabi sallallahu alaihi wasallam yace muna shaytan inna ma yakulu bishir inna ma shaytan yakulu bishir mali wa shar bishir mali ina jin ma za mu kai saboda haka kakkata duk komai za kai kakkai amfani da hannu hagu kai ma ku fahimta hatta ga abinda kamar da haka kika kawar kaza ko ba haka ba ka rika biyu haka haram rikawa biyu haka ba ya kake nan ba kana guiguya kasa dama kasa hagu haram ga abinci kwata kwata ba a sa hannu hagu ko da ka zata da hannu za kai ka balmace ta ka bace ta ko ba haka ba ka kwanda tsokar ka tsoka ka sa baki kar ka sa hannu biyu kwata kwata nama kwata kwata ba a sa shi hannu biyu kina ga yanzu abinci wannan yana ga cikin kuskuren da majiya mutane kai ko ba haka ba irin kaza har da sauransu duk abin da aka ɗauka sai ga mutum ya ɗauka yana hezga ko ba haka ba halamiya da kuma ga sama shari'a ko ga baki ga hannun dama ga hannun hagu kaga aka halamiya nan duk wuce yayi shi saboda haka ba a sa hannun hagu a kula ga abinci kwata-kwata ba a sa hannun hagu da dama aka ci bi jami'i kulli shay'i kila gani mhm. kuma amma an ka ce ma irin wada hannu hagu yake ka yi tsarki da shi ka yi boji da shi ka yi komi da shi ko ba haka ba da shi a kama ba da shi a komi ka sha ce majina kuma ka tashi ga abinci ko ba haka ba muna tare da wani shi ba ko sunna ya sani ba ko ba haka ba shi na an sai za mu sai nama a gashe ko shi na <laughs> ya zo shi kama magana ce mai nama ya ko muna ya ce kuma Allah ya gobe <laughs> sai ya ce a bari ya gobe sai ya ɗauki buta ya ce a gani yanzu ne ba, da hannu hagu da ya tsarki ga yanzu bari mu ga an ya dawo ya ce da ya dawo sai ya ga farkon abin da ya fara yi hannu ne na hagun ya kama ya doko wani yankin nama ya juya ka ya ce nawa ka sayi ta ce ka gani ba hannu hagu ya ce ya wasa ya ce ya wasa shi sa kaga har ma ma'aikatan lahiya tire ne ga sakawa a rundawa ko abin sha'un musirin da suna ya ɗauka ko ba haka ba na cewa a ba'un da hannuwa kwata-kwata ko ba haka ba da abin ɗaukar nama a ita da abubuwa tools ko ba haka na rundawa da yuka da abin jiya nama da abin za ka ɗaukowa ka aje ka yanka da shi kwata kwata baka san hannu hagu an mutum ya sayi wani ya kama kashi ya yi boyi ya yi tsarki ya yi kashi ya yi tsarki gaba gare ka ya cin majina ya yi haka ya lashe ko ba haka ba yanka nama to ni ya illa ni a cuta ba wannan ba ai da cutar Allah ta mu gani shi yasa hannun hagu a dai ta da kazanta hannun da shi a ita abinci wa eh, kul min yaminika ko sannan wa kul ma ya yamika ka ci gaba gare ka dan abinci giri guda na to ka tayar da a ci gaba gare ka abinci giri guda a fahimta ko ba haka ba duk shinkafa ta ko duk dabino na ko duk tuwo na to ka ci gaba gare ka wannan shi ya ka'ida eh ko da in ba ta kai ba sai dai ka roka misali kila ya zan gehen ka bawo miya ko ba haka ba sai dai ka roka dan kara ma miya wani karo min ba haka mallahu ta gaba gare ko ba haka ba saboda yana kawo hikir canjin haushinka duk abin da ka kawo dan wata mutla tsakanin musulmi da musulmi ba a so ko ba haka ba ka san wani tsan da ciya gare ko ko cokalin ka fada wuri ne yana da kamar ya koshi ko ba haka ba to kai haka nan ka tsaya wurin ka ehe wannan amma an ce idan abin gudana amma ya abin ya zan daban-daban na misali an ka yare da dabino da goro da cingam da ninki da ni an ka ce jama'a kaga dole ka bada abin da aka so ko ba haka ba shi da ka ba maci goro ba amma goro an ka turo ma gehen ka ko ba haka ba amma ni da yunu a gehe wannan kana daukowa don annabi sallallahu alaihi ya haka nan kamar da Anas ya ba mu labari hadisi ingantacce hadisin Bukhari yace an kama sallallahu sallah sallan da kankana da kaza da kaza da abubuwa sai ya gani yana jin yana doka a ah, ni muka ce mata kukimba mun san kokimba ko yana cin tattage gehe gehe ko ba haka ba yanzu an kawo latas ko ko an kawo salat ko ba haka ba da latas da timatiri da kokimba da su mi da su mi amma an sa albasa Ka san wani albasa da yake su shi gwani bai kannata ko ba haka ba to ka kana bin ta ka dauke kai mai cin albasa da inda take saboda ba ayi gudana ba amma in dai abinci gudana wa kullum ma yi Allah za mu gani muttafaqun alayhi وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقطعة من ba. قاشبة فقال sannan kuma daga cikin da bincin abinci takka ci abinci wadda ko in ka tashi ba mai ci shi ni, mi ne ya ku ci abinci ko ba haka ba ci saman mara ba a ci saman mara gehe aka ci ko kai kadai kake ka ci ga wadda in ka raga wani zai ci shi asalin ma in ya zan ma ta kama ka ɗiba ka ci ga abin da baka yi sanyewa ka ɗiba ka sa ga filet ka tanye shi an yi su amma dai ci ka ya ci sama su kakkari manzo sallallahu alaihi wasallam yaji abdullahi bin abbas yace wata rana ukiya an zo mu annabi ke qas'atin da kwano min saririn na tuwo ko ba haka ba ko ka ce tuwo ko ko abin da ka fassara shi wannan abu ne da aka tukewa aka san sari daga larabawa tuwon nama shi suka ce masa yi ko ba haka ba tuwon gari ko tuwon shinkafa suka ce ma'asif asif bil ayn al ayn was sad wal ya wad dal tuwon mu nan na kasa ga mu, amma an ka ce sari to nama zalla ko nama ya yawa ko ba haka ba da tuwon gaba da an tuwance shi fa qala sai annabi ya ce musu kulu min jawanibiha kowa ya cije takka ta tsakiya a cije wala takulu min wasadiha kakku kama diba tsakiya fa innal barakata tanzilu fi wasiha albarka tsakiyar taka saka zuba ko ba haka ba to kanka shi warin kwashi albarka ka shanye kai ne ko sai ne kai dun ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba ka samu albarka ko ba haka ba eh ka san wani haka bai shari to to tun an ce fa innal barakata tanzulu fi wasiha kenan iya ya kwashi sama shi can ya zarta kun ji wata fasara ta shi sai tabbacewa kenan tunda bai ji annabi ya ce kulu min jawanibiya wala ta'kulu ko min wasa ka hana wata ko ba haka ba Allah ta mu gane rahu al-arba'a wa hada ibn nasai wa sanaduhu sahih abu na gaba ya an kazo kakka yana bincin mutane ko ba haka ba eh in ka ji alhamdulillah kana so ne ka ci in baka so ne haka kama da shi wani abu ne ka muna ko ka san wani da ya zo haka dai bai shiga, ko an ga duk duwa ga yasa duk an masallaci ko ina an faɗi ko ba haka ba amma wai dan gabe ka san haka suka cewa wani ko ina an wani cewa akwai walima akwai walima amma ne ka musu wai jalabra ya ce ka musu ko na ma babu ko sai ta aibantawa yana ci zai ce wallahi ko daɗi babu ko ko daɗi babu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ga abin da ya kasance yana yi ana jura radiyallahu anhu qala ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat qattu da dai annabi bai taba zargi bai abinci da dai bai taba cewa wanga abinci babu dadi wanga abinci ya yami yami ya gishiri gishiri ba ta iya ba ko ba haka ba bai dahu ba ta cika timati magiya yawa annabi taba cewa haka ba ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai annabi ya cika kamala in ka zanna wannan in ka jira ta shiga manyan malamai sai ka sai ka ji an saba na yi kokari in gwada ka zanna babban malami yau da gobe yau da gobe sai ka ji ya fita abinci ce wadda an kai ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amana kabbu ya hirgita ni irin cikakkar tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam sunna suna da wasu malamai da ganin abin koyi na kamar da shi da abul hasan na dawi ka cewa yana yabon sahabbai wannan sahabbai na ya karbo yace kai da a ce an ce ma musulunci rikide zaman muna mutum ka fito da Allah musulunci shi musulunci ya ce da yana yiwa a ce musulunci musulunci rikide ka zama muna mutum ka ya ce zai fito cikin kafa Abubakar Abubakar zai fito ba in ka ce ba ita taba sa ki wata ce Umar zai fito in ka ce ba ita taba sa ki wata ce Usman zai fito in kacce ba ita ba sake ce aliyu na misali in kacce mai ba ita ba sake ta ce kai ban da wata sai ita yana yaban yana yaban mudanga sahabbai yana raddi ga yan gida game da su wani irin tasbihi na yi da musuluncin da kai ne kacce ne haka haka bai fito ko ba haka ba to abin da kasu in ce ko yanzu akwai irin waɗanda da musulunci mai kila ko da bai kamata su dai? yana zuwa da yana dan soki sokin launin su ko ba haka ba eh eh to amma sai haga so da yawa sai haga hannu ya kama malami har dai kuna zuwa wajen walima ana ci babban malami shi ma mara haka ya tashi shi zai walima sai ce kan da gyara ko ba haka ba ba da malam kan yi wa akwai gyara kan kwace na amfani da su ba shi ba yau ka akwai gyara tsara ta yabba mu ba shi ka ce haka ba ko ba haka ba amma zaka ce wa ce kan akwai gyara ma'ana ba ta kai irin ta ce ko ta shekaran jiya ba yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka kamili bai zargi abinci kullun kai ni annabi kai kana idan ta ha shay'an akalahu wa in karihahu tarakahu inda annabi abu ya bai shawa ya ce alhamdulillah gode ma Allah in kuma bai bai shawa sai ya ce la ashtaji bai bai shawa sai ka shi bai fa ko ba haka ba an muna da an hadisin alaf wajen cin da ko an ka tire a bisa tire an ha wa damu an ka aje gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi hada yake an ka ce ko da ma Annabi wa sai ya sami zai shi sai wani ce ya rasulullah innahu dabbun ya rasul kai bona fa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoke hannu ne sai ka ce a ah, Annabi ashe ba a cin ya ce ha cin da damo ni bai kawai sai cikin inda mutane al'umma ta ba ku saba da shi ba sai sai eh, bai shawa ce haka da ya mai tashi ba ko ba haka ba eh, amma inda kai na ba ko ba haka ba in sai ka mai tashi ko ba haka saboda haka in kace ko ba haka ba wajen walimar Allah ka aibanta abincin mutane wani ba bawan Allah ya yace wajen mutane walima sai aka zo a ina jin mun ban manta ba abul eh, abul abul abul Alai mu'arrina ko wani dai yawa sai yace ke shi mutane cikin mutane sai wani da shiga sai ga abin da an ka sai rina sai shi duk wanga duk wata gagarumar ga saboda wannan ya tara sai ya ce ni in dai ka yi ka taho to kai ka san na ai shi, ko ba haka ba duk an an gayyace ka an girma ka in ko ba ka ba kari ni kake ba to bai cinci ma maka shigo ba bai kamata ma shigo cikin taron ba har a gayyace ka ko ba haka ba shi yasa mun sallah ta ce wallahi ko da sun gayyatan zuwa ga kafa akuya sun ka sun ka gayyatan ina zuwa kafa akuya ko ba haka ba saboda a kakkare na kayan mutane muttafaqun alayhi shi da hagu har yanzu mu sake maimaitawa وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال شيء حجة كك كاكون كك تدا هنو هابو شيطان شيك تدا هنو هابو in in afwan kaf eh, haka ne da hannun hagu shekan shi ka ci da hannun hagu akwai riwayar da kaf ku sha da hannun hagu ita tashi wato ne abu na gaba wajen sha kuma a kiyaye wajen ladubban sha ba a sha a kawa kai a ce sai an ga karshen kwano ko ba haka ba a ana sha ana zaudewa ana numfashi ta kama numfashi kana huci cikin ruwa ko kana huci cikin abin sha wannan duk na na hadama kuma za ka mutane cuta kuma kare wa karo annabi ya haramta hadisi mai zuwa wa abi qatada radiyallahu anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i idan ɗayan ku ya sha abin sha kashirin ka numfashi eh, yana numfashi iska kana gane yana bugun ruwan kakkarin ka haka kara ya haka muttafaqun alaihi saboda haka in sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha cikin sha uku cikin numfashi uku ya zu zu zu zu in ya ji numfashi zai yi. sai yi ya numfasa ya numfasa sannan ya koma zu zu zu zu in ya na uku ya koshi kuma in bai na uku in ya kara na uku ba illa ne kamar da sai suka nuna in ba a koshi ba kana iya kona ka gara ma sai dai ka ya numfashi cikin ruwa Wani abi dawuda an ibn abbas hauhu shi ma abu Dawuda daga ibn abbas ya ka ne amma wa waza da ya kara ce kai numfashi aw yunfakha fihi kuma ka a hura ba a hura ne shi komi ne sai a bari ya wuce musamman hadisi ya ishara cewa abincin da ya albarka wanda ne wanda zahaba fauruhu fauruhu zahinai dimina ya tafi sai a bari saboda haka ba bukatar kura din shi to wannan duk ladubba na in kuka kula kaga zai kara karfafa mm, ga cewa walima dai a ci a shara ko ba haka ba don saboda duk ladubban ya da sha to haka za mu tsaya kun san komai al'amari kana iya yanka al'amari ka nasa amma Allah ga cika ma ba na yi niyyar kesa karatun da mun kace jiya mu yi to son ni mu kare duk wannan kitabi sai zan abin da ya rage muna kitabu talaki kitabi na mai zaman kai ne zan sai bayan sallah to amma dai haka Allah ya kaddara kawai babu biyu rage muna babu kasani da babu kullu to abin da muka roƙo ga Allah Allah sa ya zan shine da alkhairi gare mu da Allah kila ma wannan shine alkhairi kuma mun karanta shi kila mu samu wani kuskure wanda kila dinkirtawa sai mu samu kare ilimi game da wannan babi kila gaba sai ya zo karatun ya fi daɗi ubangiji Allah da ya shiga farka mun abin da muka yi kuskure abin da muka yi daidai kuma Allah shi ba mu ladarsa kuma ya tabbatar muna karatun a cikin zukatan mu kurakuran ya shafe su da dalikalon mu da littattafan mu da zukatan mu shi ba mu ikon aiki da abin da muka karanta alhamdulillah masha Allah barakallah ah, Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya ba shi lada ta karantarwa Allah cikin ikon sa kaddare mu da samun yin karatu ba jiya saboda al'amarinsa da ya bayyana kuma insha Allah yau ne za mu rufe wannan karatu din sai kuma bayan sallah ya Allah ya kai mu lafiya akwai bukatar mutane su sa alama so da yawa ake barin karatu a dawo a rasa ina an ka tsaya na sha ganin wanga a makarancin ne manya kuma sai a zo sai ana ta ina an ka tsaya ina an ka tsaya saboda haka dai akwai bukatar mutum ya sa alama domin a ga inda an ka tsaya gaskiya muna da tambayoyi kila za su kai talatin to ban sani ba da ko takaitawa malam zai yi wurin bada amsa na tambayoyi. ko kuma abin takaita kuma a yi kada wuce lokaci to na'am idan an ga ya dace sai mu amsa bin mun ka amsa saura in suna da munasaba a tura su masallacin can to sai a gama da su can karatu na gobe da yawa to ina ganin in hannun yi haka nan tun da su abu gudana suna karanta wucin to insha Allah na za mu yi gwargwadon kokari mu ga mun karanta wanda yake cewa shin ko yana halatta mutum ya yi ma matarsa ƙarya don cin nasara ga wani abu eh kwarai da gaske amma scientific ƙarya ko ba haka ba akwai <laughs> yawwa kakkai ƙarya wadda ka tashi shi ne ka nufi kai wadda ba ta tashi don kai wadda ka tashi da ta tashi tare na ka ha'a Yau yawwa shi yasa nake scientific ko ba haka ba kai ta wadda ba ta tashi he don kakka ta yi ka yi irin wanda wasu kai ka sau abu da ar haka to ka ce mata dubu za ka sau shi to irin wannan karyata mai mai mai tashi ko ba haka ba yawwa a ce an jima gobe wata ta ta ce mata wala ko ita mijin ta so mata shi jiya ɗari uku kaga a kakkano a fili nan ko eh a to a tsaya kama dawara ko ba haka ba saboda haka kai kariyar da ta halatta kuma kariya ta lalura sannan kuma ƙaryar da ba ta tashi daga ciki misali yana yiwa ɗan tsamki ya ɗan shiga ko kuma na yiwa kila ta fahimci cewa kana da wata mata da ka so ka nuna mata ai duk duniya ga babu wanda ka so ka mata duk duniya ga yau in a ce don matan duniya ga aje su ke san kidan zaba ko ba haka ba ko da kowa ita ta bundi ko ka ce mata haka nan shi nan don ka tsira mai sharriha kuma wannan ba a ganewa ko ba haka ba yawa saboda haka ba bukatar eh Allah ta mu a wannan yake cewa ala ta malam menene matsayin mai matsa al'aurarsa da hannu har yayi izali yace kuma akwai mata masu amfani da kyandir suna sawa ga su har su yi inzali yace malam menene matsayin fitar da mani ba ta hanyar jima'i ba tambaya uku kenan tambaya uku din nan amsar su guda haramun dot kuma kaba'ira wannan shine kauli rajihi illa li azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul aduna wannan duk ijma'i ya tabbatar da cewa in ba matarka ta halatta aure ba sannan ba sa dakakka ba to ba wata hanya halattacciya da za ka yi ta da gangan ka sayar da mani kuma Allah ya nema. sai in ka tuba kila ba tun da Allah ya ce fa ulaika humul adun adun yake tarjiya ka ko ba haka ba saboda haka haramun na kuma duka wannan kauli shi ya fi karfi ko kaulin da an samu na Imam Ahmad sun an samu yana halatta ga wanda shawa ta wayawa yana wurin shawa bai da mata ko ba haka ba bai da sadaka bai iya azumi to ya aka Allahu ya ce babu laihin ya ce da wata mani ta hanyar taba shi ma ai abubuwan gari jira ko yana wurin fitina bai da mata bai da sadaka ko ba haka ba ga matsananci shawa ya rasa wanda yake an ce azumi bai azumin ko to sannan ya haka ko duk da haka raddu alai ko ba haka ba kuma shi da daga kauli kuma raddu alai saboda haka wannan haramun na wannan ga kauli ahadu sunnati wal jama'a kuma kaulin da bai da zaibu bai da karkata ciki wannan yana nema addu'a ne fi sabilillah akan matsalolin da yake ciki wannan kuma ya ce da Allah yana tambaya game da mutum yana azumin tadawu'i sai ya yi tunani har maji ya fito masa ya ce menene hukuncin azuminsa ina jin mun ta ba da amsa game da haka na har karatu an yi nan ko ba haka ba kadiya ce dai wadda adda matsalan malamai kware da gaske wasu sun tafi kan cewa ba ta warware azumi kuma daga cikin sun ka ta saka haka mazahibu salasa sun ta kan haka nan fa mazahibu salasa mazahibu salasa abu hanifa da shafi'i da imamu ahmad imam malik da ya tafi cewa in mutum ya sayar da mazi ko ta wace hanya ko ta tunane in amza fa alaihil alqada'u wa in amna fa alaihil alqada'u wal kafaratu imam malik ina jin ko cikin ishmaili da ziya kun ga haka nan malikiya da yadda haka nan amma da ba malikiya ba sun tafi kan in ba ta hanyar jima'i ko ko ta hanyar sauran irin wata an ka sani ba tunane ɗaya fitar suna ba da uzuri cewa bai warware azumi kuma wannan kauli shine sai mazi ya ce ko mazi ko mani bai warware azumi azumin in insha Allah inda tun tunani daya na da wani abu wannan yake cewa malam ina hukuncin blood meal a shari'a wato abincin da ake yi da jini shan jini shi shan jini haramun na kila fahimta muyi ta wannan bayani shan jini daban zaman jini najisa ko ba najisa ba daban jini ba najisa bane akan kaulin da ya zama rajihi in ba jinin haila ba kiyasan da kuma jinin difasi jinin haila shi ya zo katta'un kai tsaye fagasili an dama ko ba haka ba ki wanke jinin da san sun kai kiyasin nifasi kan jinin haila in ba shi ba sauran jinai nai irin ka jimu irin yanka wannan ɗahiri na yana sallah to amma a fahimta ɗahara abu daban haramun a ci daban kila an fahimta cin jini haramun na ko ba haka ba binafsul aya waddamul masur ko ba haka ba binafsul aya saboda haka ba a wannan bai tabbata ba haramun na wannan ya ce menene hukuncin walimar safka alkur'ani wannan ita ce nace na ba da aibin ce game da ita don an ce urusan kana aw na hawa ko ba haka ba kawai sun haka kaji amsa gaba shi na ko ba ka jinta wannan ya ce ko ya halatta mutum ya ci bashin banki ya je aikin hajji bai halatta ba ba ma bashin banki ba bai halatta ka ce bashi ka ce aikin haji ba a fahimta ana wannan shirme shi aikin haji an wajabta shi ga mai hali man istafa ilaihi sabila Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti kowa a'a man istafa ilaihi sabila in ko kana fakirin ka la ba masa data babu dalilin da za ka ce ka ce bashi wa kai ka ka ce haji azama ai bai zan wajibi ba sai in ka samu in ba ka da ba ba na ba saboda haka wai ta da hauka da wuce wuri ka ce bashi wai ka ta aikin haji ko ka ta yanda wani alhaji ko wani kwamishina ko wani kaza to Allah ranka da a taimaka mu doke farayu azama faradin wasu doke farayu azama ko ba haka ba ai ba ko azama ba babu wani farali bare ka ce a kama roke roke da duke duke wai a taimaka maka soke farali wasu azama babu farali gare ka saboda haka babu dalilin cin bashi ko na banki ko na ba na banki ba ka tai haji iyakar jahili da wuta hannun ko ba haka ba wajabci ɗaya abinda an ka wajabta ma shi an ka ce in ta kama baka da shi kai ka ci bashi shi ne iyalinka ko ba haka ba lalura ta kama ka ci da iyalinka baka da ko kwara to a ce ka ci bashi in ka san kana da wurin biya shi kenan ka biya amma ba wai aka ce bashi ba ko na kowa bale na banki wannan yace ina son a min bayani game da tsagar da ake wa yaro in bai da lafiya wato zo manya ko kuma mahigiya to ya zo da kalamai waɗanda ban san su ba amma dai ta ga tarshen lahiya zo manya mahijiya ban san abin da kame yi ba al'ada suna al'ada na komi ina da kuma akwai malami na nan to ala kulli halin ban san ya kan da shi ba sai dai in ce mai ta ga tarshen lahiya kai targadi ko wani abu ya kumbure ma ai ta ga irin wanda da aka tarshen lahiya nan ba ta da matsala amma ta ga da an ka haramta ko an ka karhanta ta ga ta al'ada ko ta kabilanci ko ko ita ma kusanci ko ta yan tauri ko ta yan boxing ko ta yan dambe wannan ita ce a haramun wannan haramun ta kada amma ta rashin la'a babu ta komi da gida sannan zo manya da ban san shi ba to akwai gaskiya tsokacin da yake yawo cikin al'umma da yawa game da walimar da mata ke shiryawa idan aka yi armishin ya inganta walimar mata shi wata an kai ba rubuta ba ko ba rubuta ba asali asali mun ce mi a hukuncin walima wadda muka karanta wajiba ko in ma ka rage mata kari ka ce mata mi iyaka kenan ko sunna ko wajabcinta ga ta ki kai mai aure tana cikin hukuku waɗanda Allah azama shi namiji akwai wasu abubuwa da Allah azama namiji ba mace ba daga cikin su kai namiji an ka azama ka biya sadaki ba mace ba to kai namiji an ka azama in an ka yi auren kai walima kila an fahimta ba mace ba duk waɗanga abubuwa na maza ne shi yasa duk inda kun kaji an karanto da Abdurrahman ibn Auf yazo yace aure yayi ni annabi yace mai faɗa mata ta yi walima haka annabi yace mai awlim walau bi shatin an kace mai shi an ka azama ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam walimomin da yayi yawa safiya yawa kaza yawa kaza ba shi yayi ba ba samu ɗaya daga cikin da an kace azama ce saboda haka azama ce ba sunna ta ba ba wajiba ce ba kila an fahimta to sai mu zo sai mu ce za mu ce mai ko ba haka ba to suna rigima kan halacci da halacci harshen halacci ibaha da karaha aka rigima kai ko ba haka ba abu na sananne ko ba haka ba ya tabbata a sahabbai mata sukan halarci wasu abubuwa na mata yan uwansu suka ranci bukukuwa na mata ya zuwa cikin bukhari bukhari ma ya buɗe bari shin mata suna zuwa ursu harka aure ya an kai ya bude babe kuma ya kawo babe annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hito sai gamu da mata da kananan yara sun taso daga wajen amuren harkar da sun kai na wata uwarsu ma'ana an wa wata uwa sai a tafi wajenta a zuwa a yi mata barka ko a yi mata wani abu ko ko wani abu kila an fahimta saboda haka mata su sai inda mace uwarsu su yi mata murna ko su yi mata wani abu wannan halas na a fahimci wannan sai suka ce to in sun ɗari tana tarban su da abinci ko ba tarban su shi an magana tana ba su ko ba ta ba su to in tana ba su to mi za mu ce mai walima ko ba walima ba walima ko ne yafa ko ba haka ba ko sun kace to yafa in ko ka ce a walima a taro a ci a sha a wace walima ko ba haka ba in ko ka kara wani siffa kace abinda aka ce ko a taro a sha a wace muna ce mai walima in shari'a ta yadda walima ta ta ba da umri sannan ya zan walima dai in ba ta ba da umri bai zan walima ba yanzu ya kai ni Allah ya tsare wani na kusanci na yan rasu ni yake na an ka taro an ka ce an ka wace ga mutuwa walima ta aya ka bida nan ko sunanta walima to misa bata zan walima ba alhali kuma abinci an ka ce an ka sha an ka wace kuma gayyata ne ashe kenan zaka ce ana sa mata ta zama sunan walima da ka'idar inda an ka shar'anta ta zama ko ba haka ba to wannan dole gingimu na amma dai bari in takaita muku abu maliki mai sai fi sira ya ce mata suna walima shi kada kai tsaye ta yace ya halatta mata su yi walima sai sai fiqh sunna ku diba na abu Malik. ko yawa sannan fatoyin malaman malaman saudiya sun bada da halaccin mata na walima kawai da ka'ida sai ka a samu kaba'ira shaki ka a samu ikhtilafu rijal wa nisa'i ka a samu kaza ka a samu kaza ka a samu kaza cikin fatoyin Usaimi ya sai kan haka nan cikin mi amma dai banda ka ayi wa'azi ka ayi fadakarwa a ci a wace dai ka ayi kwarmato ka ayi sheguni ko ba haka ba amma Muhammad Rasul Albani ya ta kan cewa bid'ata ba ta da asali cikin hadisi walau ifan ko ifi ba ta da asali saboda haka babu ta kila an fahimta wannan farki na harkar malamai ta yawa la'alla kila wannan kauli shi natsuwa da cewa babu walima ga mata sunna ta ko wajabcinta ko ba haka ba amma alƙalla kila bai hana in sun ka zo mata wance a shi harkar ta samu an samu mai ɗauke da lura to Allah ya sa albarka Allah ya sa a zauna lahiya ta ce ga 'yan ruwa ku sha kila sai a ce jaza amma kakkace ne walima Allah samu gani wannan yake tambaya game da sha'anin bambanci tsakanin ibada mai aure da wanda bai da aure don yana jin wasu na cewa har da bambanci na kusan arba'in ta hadisai na za'ifai mawuduwa'i in ma kace za'ifai mawuduwa'i mana irin waɗannan waɗanda mai bugatul musulmi na Allah ji kai ne gawarta mai kakkawo ko ba haka ba sallah guda mai aure ta yi sallah dubu ga wanda bai aure ko ba haka ba da hadisan cewa duk waɗanda waɗannan irin duk waɗannan hadisai ya jajjero su irin da lubabul hadisi ko irin hadisan nan na mai shirarukum uzzabukum shirarukum uzzabukum wa aradul mautakum uzzabukum rak'ataini min mutazawwijin khairun min alf rak'atin min tun mawdu'aina tishrimina yawwa babu bambancin ibada in dai sallah azumi zakka da mai aure da wanda ba aure a fahimta sai dai sai dai a kula da wani abu don kakka mirce kushe ko ba haka ba kai mai aure abinda ta wanda ka ci suwa naira da ka kashe ko ba haka ba ga kowa ko ka ba talaka ko ka ba fakiri ko ka ba wancan ko ka ba wancan da duk inda ka kashe kuɗi to in ka kashe su ga ka shine wanda ya girman lada dinarun ko ba haka ba yunfiquhu ar-rajulu ala iyalihi ko ko khairun ko hadisin da kun san shi rawal bukhari ala kulli halin dai duk abin da ka kashe wa iyalinka to ya yi girman lada ya yahi wallada kashe ta kuma ce hanya ko jihadi ko kabbai da fahimta to kaga sai a ce nan dai maran mata bai samu wannan kila tunda bai da inda zai kashe wannan in ma akwai wannan bambanci shi ga ciyarwa Allah samu amma ba wai ka zo masallaci ka sallar ka ban gabe da mata kai shi lada a'a wannan sallu kama ra'aytum ni usalli wanda yake cewa ala gafarta malam shin mutum ne yana cikin rashin lafiya sai ya saki matarsa ta yi idda ta kare har ma ta auri wani to sai Allah ya masa rasuwa cikin rashin lafiya ne shin tana gado ne sai mu ce wace irin rashin lafiya rashin lafiya da aka ce mu da wane babu wanda ya ga Allah ka za ka ba washe ka ciwa ko ba haka ba da ya zo ya ganka ka kai ka kai point ko ba haka ba sai shi to mu da wani ayo ba wanda ya ga Allah wato ya yanki tsammani ko ba haka ba to kai wannan gargara ya sake mata bata sako ba kuma ko da ta tahi in ya mutu cikin rashin lafiya za ta dawo ta gare ko wani lokaci an ba yan mura ba ko dan ciwon kai shi nan ba komi na ba kila an fahimta rashin lafiyar da aka cewa ka kai gargaga sai ka ce ka sake ta don kai mata kudu kar ta gado ko ba haka ba to dama akwai za mu kai wannan cikin hukunce-hukunce a hakamu shigar da abu ko fitar da abu lokacin yi ne lokaci ne sai ka fitar da shi ko lokaci ne bai yi ba ka sa shi kamar shi yasa aka kawo nan ka'ida na wanda ya kashe wanda zai gado bai gado ne ka kashe shi ka ce tsohon ya ya bata mana lokaci ko ba haka ba ka kashe don ka gadai man ta'ajjala shay'an fi ghairi awanihi ba bi hirmanihi duk wanda ya kokarin ya kawo abu ya zo da gaggawa tun lokaci ne bai ba shi ko punishment nashi a hana mai shi to haka nan akasi hukuncin yake shi ko duk wanda ya hidda abu lokaci ne shi ma a kawo mai shi ko bai so shi sa ba a hidda abu ba a hidda mata lokacin da gara gaga a kula sai dai a kula da rashin lafiya wannan shi da Allah mala ina tambaya game da yanka na layya ko suna shin sai an ambaci sunan mai rago ko sunan da ba dole bane babu wani abu game da haka nan bai zama dole ai Allah wanda za a yanke ma an sani ko sai dai a hadisi ya zo da wasu asar sun zo ana cewa Allahumma hadhihi aqiqatu fulani ya zo shi sabinu bab yace wa in qala zalihu Allahumma hadhihi aqiqatu fulani aw qala fil udhiyati Allahumma hadhihi udhiyatu fulani fataqabbal minhu bismillah wallahu akbar yace fala asa haka ibnu baz ya bada fatawa amma ba asali na ba sai ka faɗi sunan mutum ka yanke kawai ka yanke shi Allah ya sani wannan shine asali cikin fatawa ta ibn Baz a duba kalamun tawil sannan kuma qadiba cikin tufatul maududi fi ahkamil mauludi na ibn al-qayyim al-jawziya game da haihuwar yaro da suna da ni da ni zala adiba shi a wajen yanka game da akwali da ya kawo ana kiran sunan da a ce hakikatu fulanin a yanke ko ba a kira adiba irin Allah wannan yake cewa shin wai malam gayyatar mutane zuwa cin tuwon amarya yana iya zama matsayin walima sannan ya ce ala gafarta malam shin zuwa ɗaurin aure sunna ne ko al'ada don ga abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ya yi arni bai gayyaci mafificin halitta ba sallallahu alaihi wasallam zuwa cin tuwon amarya ni dai ban taɓa gane cikin karatu ba ko ba haka ba ban taɓa gane ban taɓa cin kawai shi ban sa abin da ta ba walima da ta tabbata yawwa a ce wai cin tun amarya wannan in ma ka yi shi babu wata matsala amma in an kai shi wa irin wanda aka yanzu kai tsaye kowa ya san haramun na irin a zo ana ba ana bushasha da amarya ana zolaya ana ni duk su kallace ma ita ko ka san wanga ba mai cewa ya halatta ko ehin mu kiyaye amma dai kuma ban san hukunci ne ba ko da babu ira ciki sannan batun haduwa batun zuwa daurin aure bangare na an aje shi matsayin shedarwa shaiduna. kila an fahimta shi yasa ɗaya gayyata daura aure kowa ya zo a matsayin shaidu sun ka aje shi shi kuma shaidu kalle ɗin shi adalai adalai guda biyu ko ba haka ba da ka samu adalai biyu sun ka halarta shi kenan cewa wancan Abdulrahman bai gaci annabi ba ba yana nuna muna ba dole ba ai ba shi ka nuna muna ba abin da ka nuna muna ko dai kana da wani matsayi babba ko kai ne wa ko kai ne wa in dun baka halarci ɗaurin aure ba ta daurin aure bai ba dun baka zo ba ko ba haka ba shi sa mun kasa sa kaza za daura aure an ka taho dun wane bai taho ba duk an ka yi babu dalilin ya ce mu da bai ba an yi annabi mai nan ba ko da ma annabi kuma yayi kila an fahimta amma batun tara jama'a sunna ce ta musulmi kila fahimta sunna ce ta musulmi wadda aka dade ana yi ba a cewa wai bid'a ce ko wani mai kama da Allah samu gari wannan ce malam ina iya mai da liyafa ta zama walima in an dawo dauran aure sannan kuma an samu a keɓe wasu baƙi daban su kuma almajirai su ku daban don gudun so su sannan ya ce ana iya ɗaukar abincin walima a tafi da shi tambaya uku eh, in ya halatta ya ba ku dama shi wanda ya yi walima na kudu ya ce kwacce ya koshi shi ke na iya da shi kira ta away ne ko in ya ba ku dama kuna aiki da shi in bai ba da dama ba ka cika bashi nan shi ya ka'ida in bai ba da dama ba kakka ya rage mai budget ko ba haka ba yawwa ɗaya kenan na biyu ba san ya ɗauki walima ma da biyafa ko ba haka ba biyafa dai ta baki ta kaga ya baki da nesa sun taho ka tarbe su ka ba su abinci ko ba haka ba wannan bangare ita walima kuma ta murna Allah ya sama albarka ga rayuwarka kai aure wannan daban to ban san zan zai ɗaukar su ba kawai in walima zai ɗauka ya ɗauki walima amma ziyafa daban walima daban don a kula ko an fahimci an fahimci wannan ko tambaya uku ta ta uku ko don amsa to shikenan alhamdulillah yawwa ke ce ustaze la ya juzu ko ba haka ba ai ta to ni an bambance ustaze gani ko ba haka ba ai kowa sharfani sharul walimati ko ba haka ba a kira wanda ya zo wanda bai zuwa a kore babu batun kebancewa wanda ba ma malam ba kowa duk ɗaya akai eh kaka kamuna wata bid'a sabuwa ka sa ya faɗa wannan ya ce, malam na samu in shirya walima in kama aika wa mutane gida-gida haka ba tare da na tara su wuri guda ba Ba ka samu ba don ka samu makaye da walima walima wani ka ce a taro a ci ba daban-daban ba Allah samu gani Ya ce walimar da ake yi don sauka alkur'ani mai girma ya ce a shari'a ta inganta to ban da nafsi game da ita sai na Umar bin Khattabi wanda aka ce ya karanci suratul Baqara da ya sabke ta ya santa yayi mi yayi mi sai yanke da zuwa ko ba haka ba shukran lillahi ta'ala ko ba haka ba shi ma ban san inganci ne ba ta hanyar sanadi ne da na fara gani ne dai cikin tattafan Umar bin khattabi ne tattafan shi Usman na fara gani ne ko ban taba gani asari ba saboda haka ban san halaccin abin ba ko rashin halacci game da walimar sauka Allahu a'lam wannan ya yi arme ne sabo yana da waɗansu mata daban amma wannan ba zawarar to yana ɗaukata lokacin kwanakin waɗanda sai yana hita da ita wani wuri yana mu'amila da ita ta arme shin ko ya halatta shi haka bai halatta ba ya zalunci sauran musamman dai zamu kai Allah subhanahu zamu tashi babul qasami ko na raba kwanan aure muhimmin jiddan da mun karanta hada ki da ga tambaya Allah kai mu wannan yayi arme bai samu halin yin walima Bai ce yana iya jinkirta ta har lokacin da ya samu hali ito babu kayyadaddan lokaci da aka kayyade ko ba haka ba saboda ka Allah ba shi dama yana iya yi kila ba ban sani ba Eh, wannan yake cewa ni ne na zo shan ruwa kuma ina bala'in jin kishirwa sai na tarar abin shan ruwan baya kaiwa ƙasa ko da na so in tsugunna gashi kuma an hana sha tsaye to ya zan yi ni kuma sai ni ƙara to wancan hadisin da ake magana annabi ya sha ruwan zanzam da tsaye ne matsayinsa sai kara tambaci zama amsa to shan ruwa tsaye bai haram bai halatta ba mun gane wannan haramun na duk hadisan da sun kato na shan ruwa tsaye wadanda sun ka haramta su a hadisai na baya hadisan da suka to na annabi ya sha tsaye kila fahimta ko kuma wani ya sha tsaye ɗayan biyu in ga annabi na to na farko na daga baya an kai nasu kila an fahimta in ga annabi na can ya sha tsaye can ya bai sha tsaye ce ba a sha ko ka ce nasu ko ka ce a'a can da shi annabi ya sha ruwan zanzan tsayi lalle ya sha ruwan zanzan tsayi aiki na na annabi can ko cewa ya kafkwai kauluna ko ba haka ba idan kaulu da fi'lu sun ka haɗu annabi yana yi a mace ku kakku sai ku ce mun ga kana yi ga wisalu ba an haka ga wisalu ba kana ɗore mu ko sai mun yi sai suka ce idan annabi ya yi amma ya ce kakku wannan abin to kakku babu ranku da annabi ya yi ɗaya kenan sai suka ce kuma yana yiwa ma ƙauli na biyu ɗin koko na haramci shine na nasihu saboda mi saboda hadisan da an karwaito waɗanda suka ruwaito shi na hadisai na na sahabbai da sun ka musulunta da baya baya ba tsahin hadisai ba ko ba tsahin sahabbai ba don babban hadisin da aka kan hujja da shi hadisin Ali bin Abi Talib na cewa ya sha ruwa tsaye ko ba haka ba sai ce na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa tsaye shi a hujja sai mu ce i lalle annabi ya sha ruwa tsaye walakin nahu mansukun lalle annabi ya sha ruwa tsaye walakin nahu fi'lun wa qawluhu harrama kila fahimta sannan ba albani ya kawo na uku ya ce to duk kana cewa haka mansukun na sannan kuma kana cewa haka ta ta'arad al-fi'l wal qawl sai a qaddima al-qawl ala al-fi'l yace sannan na uku yace yana yiwa ya zama yayi shi na ala daruratin Dalura kuwa ita ce ta wanga wanda ya faɗi ya ce annabi sallallahu alaihi ya zo wajen shan ruwa kai zanzam an kace ma in ka taba zuwa aikin haji ka san wa wanda gomotsin zanzam yake kuwa wa ka zanna wurin zanzam a tsalace shi ko ba haka ba ai ce ma wai zanzam wurin zanzam kai ka san dalilin da ya shiya bai zaunuwa ko ba haka ba kenan ya sha shi an daruratin ka san albani akwai hangi yace cikin hadisin ya gano da ruwa cikin hadisin tun da ba a ce ko ina ba sai wajen zanzan yasa an gici gidan annabi ya sha batsaye bisa ya sha batsaye shina shi ya sha batsaye sai zanzan ka san akwai matso matso ko ba haka ba to shi na wanga in gohin an daure yi irin wanga na gudun kakku ce an ka daure shi sama shi na ko ba haka ba ya halatta ka sha ruwan ka sai ka ka Allah ya samu gani wannan yake cewa menene hukuncin sayan baki a musulunci haramun na kada wannan yake cewa ni ne ina cin biredi to ya zan yi da cin biredin abinda za ka yi shi ke nan ka zawo filet ɗinka ko ba haka ba ko dan wani ainihin kaka aza burodi ka aza ko ba haka ba a ci kuma ka, a ci kuma ka da ti ko ba haka ba ka ɗauki kohin ka kurba ka aje ka gutsura burodi ka ci ka ɗauki ruwa ka sha ka yana nan aji shi na fahimta ba wai dalili wai ka riƙa burodi nan ba sannan ka riƙa kohi nan kana halamiya ko ba haka ba kayi bid'a kayi haramun ka zama shedanin mutum ko ba haka ba saboda haka ka aje ka ɗiba burodin da hannun dama ka sa ga baki sannan ka ɗauki kohi ka kora ko ba haka ba ka aje ka huta kana ci ka huta kuma zabbatawa haka aka Allah samu mu gani kai sai yake a ce mai to tun da lalura ta babu komai a ce da hannu biyu ko wai yana wai ya ga burodi ga koyi shi kai sai yake a ce lalura ta wannan yake cewa Allah yana so a haitar mishi da marji'i game da maganar da aka yi na cewa a sa hannu a amma yau abin da an kasha da tsaye sai muslim sai muslim ya tabbata cikin babu shushurbe ka'iman kawai kadiba ko na ma da muslimu nan cikin nan in kace mala ya bude ma da dokon muslimu kadiba hadisi ingantacce yanne yace suna wurin tirinin na soja sai aka ba su abinci kuma aka kora su da gudu sai mu bashi abin da masu kace ya qalu ta ad-darurat tuzul ma'zurat ko ba haka ba aisha annabi tsaye a wajen zanzan fitar da cewa an hana tsaye muka ce darura to shi ba lewan ga da gudu ko ba haka ba su akan wata darura a gane fake hudar. wannan yace ko yana halatta uba yayi kyautar sadaki ga mutum yace ya aure diyarsa yana halatta ba kuɗi ya ce an shiga ka jaza ko ba haka ba amma bai cewa ba ko ba haka ko dari ba mun baka shi da ba a cewa amma yana baka dubu 20 ya ce wani an shiga dubu 20 ka kawo dubu biyar gobe sauran dubu 10 sha biyar kai ce wani shi kenan jaza wannan yana magana game da fifita mata mata ta guda ba ta yi mai abin da daidai har ma ta shigo da ɗiyarta karama wadda ta ɗan fara wayo cikin ɗakinta kuma ba nan take ba in ya kira ta ɗakin sa ba ta zuwa shin wai dole ne kuma shi ya ci gaba da yin adalci gare ta akan haka a ai bi adalci abinda a fahimci abinda adalci ko rashin adalci cewa aka yi rashin adalci kwananta ka ta inda wata ka tara da ita ko ba haka ba shine rashin adalci ka dauki kwanan ta kake kwana nan ka kai mu wata ai shi rashin adalci ba cewa an kai rashin adalci da dukkan tara da waccan ta kara da ita ba haka an kace ba so daga tun ta tawo ta yi ma wani sabon salo na kakka abin ga shin ke in ka zo ka dunkule ka dake ta laya lau ka kwashi baccin ka ka koshi alaba shi washi kare kai komi can wancan gehe ba shi kenan ba sai ta ga kai ba ka bukata komi ko ba haka ba ita za ta gajiya dole ta a sulha wai wane ni ne ma ko ba haka ba ta ce wa wane ni ne ma to sulhu aka so yawwa to saboda haka ba wai dole an ce abin da adalci ba da dukkan kwan dakin waccan ka tara da ita ka kwan dakin waccan to dole sai ka tara da shi adalci ba kai dai kakka kwan ɗakin wata dakin wata a raba kwana kwan dakin ta ba dole sai ka zo ba musamman ta ɗaukan ma wata katanga katuwa katin katanga shikenan kawai ma in ta ce ma don ni kace to ya za a tara ke san mai ko iziya ya ce sai ka ce mata mai ziya ya ce ba a saduwa da mutum cikin wani ɗaki ko ba maka mai ziya ce ba sai ka gita mata ziya ba ta jin hadisi ko ba haka ba wannan kuma ya ɗauko maganan hannun hagu ya ce so su mata da suke yankan tumatur da alayyahu da makamantansu wace hanya za a samun musu mafita akan haka duk akwai tus na kayan aiki in ka koya mata girki girki ai shi za ta gane wani sun ka zan girki girki suna sun san haka na. saboda haka ba ta matsala ba ce duk da cewa an kai ci shi a hadisin ko ba haka ba ba ci a ni kakkai komi ba ci amma a kula da tsafta wannan yake magana game da mai ciwon ulcer wa gyambon ciki game da azumin sa ya zai yi to dama malamai cewa suka yi in ciwon na warkewa shi shikenan ya aje azumi can in ya warke sai ya rama in ciwon bai warkewa irin ciwon tsuwa ko ko ciwon da bai warkewa chronic kila ulcer chronic wadda koko ana ganin cewa kila bai warkewa har abada kamar irin ciwon S da sauransu wannan ya aji sai shi da mudu sajin matsalolin harkar azumi da sauransu an shaji kuma za a ci gaba da shi insha Allah ba ta matsala ta doguwa ba akwai saurashin koko eh, shine kusan waɗanda da suka rage wasu duk babu wata doguwar ma'ana cikin su gaskiya illa mai ma'anar ga shine wanda ke maganan azumin da ake sha biyar ga watan Shaban da falalar da aka hudi game da shishin ko magana ta inganta bata inganta ba ba hadisi na ba ingantacce yawa ba da azumin sha biyar ba hadisi na mawdu'i yawa hasali ma mun sallah sallan ya kawo wani hadisi ya faɗi wani hadisi zan ta safa bani fala sumu kuma hadisi na ingantacce illa abin da yake nuna shi wannan hadisi kai canfi ka kayyade cewa baka fara azumin bana sai sha biyar ga wata ka ɗauka ko ba haka ba ya halatta a azumi ko wani lokaci musamman fi ayamil baydi dan rigima da aka samu rigima asabata ba ta matsala ba amma ba a ayyana a ce rana kaza sha biyar ga wata ba akwai wata falala in kai azumi na da kaza ka tsere ma sahabi kaza ka tsere ma annabi kaza duk suna nan wannan kuskure na bata ce Allah ya samu gani sai magana da ya faɗi cewa ya yi wanka na janaba daga baya sai ga mani na zubo masa me hukuncin wannan sai ne? ce yana neman ƙarin bayani game da jeji da sahu shin yatsu ake daidaitawa ko dugadugai duk kowane gehe a daidai da ta tawasu hadu bainal manakibi wal aqdami hadu bainal manakibi wal aqdam kadam ya kadamu duk da ya kadamu lugatan kuratul kadami ya kadamu kadamu abinda ya da kace mafut ya fut da ina zuwa ina shi annabi ya ce hazu bainal manakib wal aqdam ko ba haka ba a daidaita su a mace a aikara su ko a mace su shine ya zama daidai wa daida malamai su suka fidda maslaha kila ta zamanin suka yi ta maslaha shi sauka samu ana samun rigima amma ai kokari a samu muna suka ce duga-dugai aka jerawa ko ba haka sun ce an ka jira dugai sahun zai miki ko ba haka ba wasu na ce a ya karamai ya aka jerawa amma abin da ka so mu gane ba duddugi hadisi ya faɗi ba ba yatsa hadisi ya faɗi ba adamu ya faɗi kila an gane a daidaita amma dai duk abin da za a daidaitawa kakkafa ka to ni za mu daidaita aka maka Allah ya zo daidai wala sahu bai dan gwadewa ke mun ka jewar dudduge ko to amma ko da kenan na hin mutum haini tsawon kafa ko kun san mun kafa ta za ta dan zuro ko in ta zuro babu ba matsala ko in dai duka duka sun ka jeru ko yawwa to wannan dun abi cewa dudduge nace kalimar adamu ba dudduge ba kadamu fus kafa ita a daidaita ta amma a yi ƙoƙari yadda za a daidaita a matse su ka ga sauti da a ce ka kai ƙarshen sauti kan wane shigo kan wane hita suka ce in duga-dugai sun ka daidaita misali an kai layi ko aza kafa ta bisa diddigin kuma aka mace kuma ya zamba ta bauɗe ba kowa ya jibi a kibla aka manne to sahun zai daidaitu wannan hanya ta ta daidaita sahu abin da sani ƙara ɗan nan yi na ba da amsa hadisin ga wancan masallacin na ce kadamu an ko ba haka ba ba aƙibo ba ba diddige ba kadamu an saboda haka abi hanyar da aka daidaitawa wani can kasa mutanen mu wato kullum gama faɗa aka sai can wajen karatu wani na karatu aka daga hannu aka ce gani zaune wani malami ya ce hadisin nan da an ka ce ana dai ta duga duga wai bai inganta ba wani malami wai bai inganta kuma wanga na san shi gaba gaba mai zuwa karatu wai bai inganta ba ban ce ko ba ko ba haka ba kuma wai hace sai ce sai wannan malami ya ce hadisin ya inganta don bukari ya ga hadisin na muslimu ya ce wai ba kahu aka daidaita ba duk wanda an ka aza daidai sai ne ta mamaki game da haka nan ba a kada mu ba a kibo ba kila fahimta eh, amma dai dole nasi hadisai rututu sun tabbatar da manzo sallallahu alaihi yana tarwa ko yana umarni a daidaita kawabu da kawadu kai hadisai ma da wasu inganta cewa suna matsewa hayyazan tuhon sahabbai inda ka nuna alaman mutuwa kana ya ka nuna alaman mutuwa kamar yadda kai yanzu inda ka nuna alaman mutuwa in ka cika sallah ga gwiwa ko to saboda tsananin zozuwa ko da yaushe ko da yaushe hannun zai fara dan kekewa alama suna mata sahu ko ba haka ba har tambon sallah ka bayyana kan mi kan idon sawunsu na hannun dama da hannun hagu saboda dan faruwa duk mun san da haka kuma duk hadisai sun tabbata ban taba cewa ba a daidaita sahu ba ban taba cewa ba wai kafu aka daidaitawa ba kila hadu bainal manakibi wal akadami. ka hadu da kawabu foot ce Allah ta gani Fut mufradi fit jangi ko to a hadisin a kadamu ya zo fit kenan wanka sai da ne shi to ya haita ya haita maudu'i eh su ba subhanaka cikin tambaya ta kare ba ta haka to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi wannan karatu ne mai kima Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa muna cikin za mu dawo ci gaba da wannan karatun kuma in Allah ya karbi rayuwar mu Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik